وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa ga shi ma Allah ya sace kaddara haduwarmu a wannan yammaci na lahadi sha biyar ga watan al-muharram wata na ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga birnin Makka zuwa birnin Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da tara mun haɗu domin ci gaba da wannan darasi mafi mahimmanci wato darasin aƙida da tauhidi a cikin littafin sharhu kashfi shubuhat wanda sharhi ne wanda al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn isaimin rahmatullahi alaihi ya yi Wani asalin littafin kashfu shubuhati littafi ne na al-mujaddid shekul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi alaihi yau za mu tashi inda malam muhammad bin abdulwahab yake cewa wayu qalu aidan allazina qala Allahu fihim ya sa lamba قوله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم وعند الله يما غنا دنغنا دلمرنسو يحلفون بالله ما قالوا suna rantsuwa suna magiya cewa wannan magana ba su faɗe ta ba. ilaha har zuwa ƙarshe haza jawabu sabi'in wannan amsa ce ta bakwai madmunuhu waqi'atani abin da ya kunsa shine wasu mas'aloli wasu abubuwa guda biyu da suka afku al'ula أن ta'ala hakama bi kufril المنافقين Allah ya yi hukunci dangane da kafircin munafukai, amma wannan nifaƙun li'itiƙadi ne, wato nifaƙun ne itiƙadiyun, munafirci ne na aƙida ba munafirci ne na aiki ba. Allazina qalu kalimatal kufri, wa'yanda suka faɗi magana ta kafirci. مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم tare da wa'yannan munafukai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalluna wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yujahiduna wa yuwahhiduna suna sallah suna zakka suna hajji suna yin jihadi kuma suna kalmar shahada amma Allah ya yi musu hukunci da cewa su kafirai ne asaniya waƙi'a ta bi wacce ta faru annahu hakama bi kufril munafiƙina Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukunci dangane da kafirtan munafukai billahi wa ayatihi wa rasulihi ورسوله suke wa. Allah da manzansa da ayoyinsa izgili, wa ƙalu, ma ra'aina misla ƙura'ina ha'ula'i, babu abin da muke gani dangane da waɗannan makaranta su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, babu abin da yake tare da sahabai ko babu abin da yake gaban sahabai face haddace al alkur'ani da karanta shi kuma da yin aiki da shi shi yasa suka kira su da ƙurra'ina argabu butunan duk abin da suke dan cikinsu suke yi wala akzibu alsinan ba kuma wa'yanda suka fi su ƙarya duk maganganun da suke faɗa ƙarya ne barazana ce wala wato ma'ana akzibu alsinan wala ajbanu inda liqa kuma babu matsorata yayin da aka yi kicibis da kafirai irin sahabbai haka wayannan munafukai suka faɗa ya'ani rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabahu alqurra suna nufin manzon Allah da sahabbansa mahaddata alqur'ani fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar da aya dangane da wannan magana da munafukai suka faɗa wala in sa'altahum wallahi da za ka tambaye su dangane da wannan magana sun faɗe ta ko bus faɗa ba la yaqulunna to ni dai wa haka yake to ni bai kawo wannan ba bai kawo ba amma ni ai haka ne ya faro daga farkon aya ne ina mahaddata ne wala in sa'altahum wallahi da zaka tambaye su la yaqulunna wallahi za su rinka cewa inna ma nakhudu wa nal'ab ai kadai mun kasance muna tattaunawa ne kuma abinda aka ce mun faɗa wasa muke yi ba da gaske muke ba qul abillahi kace yanzu wato kace da su yanzu Allah wa ayatihi da kuma wato ayoyinsa wa rasulihi da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuntum tastahzi'una ko kasance ku ne wa izgili yanzu Allah da manzansa da ayoyinsa kuke wa izgili la ta'taziru ba kar ku kawo uzuri kar ku yi uzuri cewa wato inna ma naqudu wa nal'ab wannan uzuri ne kar ku yi shi kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imaninku daga cikin irin misalai da Malam Abubakar Muhammadu Gumi alaihi rahmatullahi yake faɗa har cewa mace ta wuce da hijabi ka san farko farkon hijabi haka suke cewa saboda kin su dai a ce ka ganta ko munafuka to wannan yace shi ma yu'addi ila al-kufri wannan ma yakan bayu ga mai faɗarsa zuwa ga kafirci domin istihza'i ne ga addinin Allah haka mabi فحكم بكفرهم بعد إيمانهم anan Allah ya yi hukunci da kafircinsu cewa sun kafirta bayan imaninsu, ma annahum zakaru, annahum kanu yastahzi'una ma annahum zakaru tare da cewa sun ambata da bakinsu cewa su sun kasance izgili suke yi, walam ya kulu zalika ala sabilil jiddi. wato ba su faɗi hakan da gaske ba wa kanu yusalluna wa yatasaddaquna sun kasance suna sallah suna bada sadaka sun zakara al-mu'allif rahmatullahi alai anna al-jawaba ala hadhihi shubha ba da amsa dangane da wannan shubha min amfa'i ma fi hadhihi al ita ce mafi amfani a duk abinda na rubuta a cikin waɗannan takardu to la'allan ni abin da na fahimta wasu ba su fahimta ba daga cikin abubuwan da ake zargin ahlus sunna cewa sukan kafirta musulmi ko ba haka bane su kuma ahlus sunna ba sa kafirta wani bizzat sai dai aiki ne kan bayu mutum ya aikin da zai kai shi zuwa ga kafirci ya za a ce mutum yana sallah kafiri ne ko ba haka suke cewa ba to gashi Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya kafirta masu sallah masu azumi masu haji masu jihadi masu zakka masu sadaka masu kuma kalmar shahada su manzan Allah ma suke bi sallah kasan dai shine karshen sallah to amma tare da haka Allah ya kafirta su za mu koma sama يحلفون بالله ما قالوا suna rantsuwa da Allah ba su faɗi wannan magana ba, walaƙad ƙalu kalimatal kufri, tabbas sun faɗi magana wacce furta ta kafirci ne wa kafaru ba da islamihim, kuma sun kafirta bayan musuluncinsu. Ashe mutum yana musulunci zai iya faɗar kalma da za ta fidda shi zuwa ga addininsa, wal Amma sami itallaha, shin kai mai karatu ko mai sauraron karatu? baka ji Allah subhanahu wa ta'ala kaffarahum bi kalimatin ya kafirta su saboda wata magana ma'a kaunihin fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam tare da sun kasance suna zamani fiyayyen zamani zamani da ya fi kowane zamani da Allah ya halicci duniya tun daga farkonta har ƙarshenta ba zamani mai tsada irin zamanin da manzon Allah ya rayu ba amma suna wannan lokaci suna wannan lokaci mai tsada Allah ya kafirta su kuma tare da hakan wayu jahiduna ma'ahu suna fita yaƙi tare da manzon Allah wayu salluna suna sallah a bayan manzon Allah wayu zakuna suna fidda zakka a wannan lokaci waya hujjuna suna hajji tare da manzon Allah wayu wahiduna kuma suna kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah وكذلك الذين قال الله فيهم haka ma wa'yanda Allah ya faɗa dangane da lamarinsu, Kul abillahi, shin yanzu Allah wa ayatihi da ayoyinsa, wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuntum tastahzi'una ko kasance kune wa izgili? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, kar ku kawo uziri. kun kafirta tabbas bayan imaninku fa ha'ula'i allazina sarraha Allahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa'annan su ne wa'anda Allah ya yi bayani baro-baro ƙarara dangane da lamarinsu cewa sun kafirta bayan imaninsu wahum ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam fi ghazwati tabuka wannan ya faru ne suna tare da manzon Allah a yakin tabuka dan munafukai sun ci buri a wannan yaƙi manzon Allah da rindinarsa za a gama da ita saboda rum ne kamar yadda aka tarawa wato falastinawa da mutanen iraki ko da afghanistan to wancan taron ma ya fi wannan dan a yanzu ana samun ma masu cewa ba a yi daidai ba a can kuwa ana gani farkon addini ne ana ga idan aka murkushe shi shikenan kenan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shirya rundunar soja irin wannan ba amma da manzon Allah ya fuskanci tabuka kilomita dubu daga madina da ƙafa a haye wasu haka aka je tabuka amma kafin manzon Allah ya isa wurin Allah ya jefa musu tsoro sun gudu mutum ɗaya ba a samu ba to amma domin a nuna wa duniya cewa duniya ba ta taɓa ganin kwamanda irin manzon Allah ba ko ba za ta gani ba sai da ya kwana ashirin yana zaune yana jira ko za su dawo ko ba su dawo ba manzon Allah to wannan ne ya damu munafukai cewa gashi sun tafi ana ganin ba za su dawo ba kuma gashi sun dawo salimina ghanimina ba wanda ko farce ba wanda ya rasa kuma gashi an an ci nasara to anan ne munafukai suka yi wayannan maganganu qalu kalimatan zakaru annahum qaluha ala wajhil mizah suka faɗi wannan magana suka ambata cewa ai su da wasa suka faɗi wannan magana wato ma'ana ba'a suke yi ba da gaske suke ba fata'ammal hadhihi shubha lura da wannan shubha wa hiya ita ce faɗin 'yan bida'a tukaffiruna minal musulmina unasan ku ahlus sunna kuna kafirta musulmi yashhaduna an Allah ilaha illallah bayan sun shaida babu abin bautatawa da bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa yusalluna wa yasumuna suna sallah suna azumi amma ku ahlus sunna kuna kafirta su thumma ta'ammal jawabaha ka lura sosai da amsa da muka bayar akan wannan fa innahu min anfa'i an gane ko kaga min anfa'a ya kamata ya zama ko amma haka haka yake saboda ita ma din mausula ce sai ya zama kamar wato ma'ana mudafu ne da mudafu ilai fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq wannan amsa daga cikin amsoshin da muka baiwa bid wato shubuhohi na yan bid'a to wannan ita ce mafi amfani so gane duk abin da muka faɗa muna da dalili a littafin Allah muna da dalili a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min dalili ala zalika yana daga cikin dalilanmu dangane da hakan ya sa lamba qawluhu wa min dalili ala zalika ay ala anna al-insana qad yaqulu aw yaf'alu ma huwa kufrun hakika mutum yakan iya faɗar kalma ko ya yi aiki wanda zai bayu zuwa ga kafirci min haithu la yash'uru ta yadda wato bai sani ba qawlu bani isra'ila ma islamihim dubi maganar wato yahudawa tare da musuluncinsu a wancan lokaci na annabi musa wa ilmihim tare da iliminsu wa salahihim da kuma nagartarsu an gane ko Limusa. an gane ko wato maganar da suka gaya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ij'al lana ilahan kama lahum aliha babu wato babu mutane wanda Allah ya ɗebe musu albarka irin Yahudawa shi yasa ake kiran su wato mana ashiraru khalqillah duk halittar da Allah ya yi babu mafi sharrin bai Yahudi dan shi Allah ma bai bar Allah ba laqad kafara allazina qalu inna allaha faqirun wa nahnu cewa suka yi Allah talaka ne su ne mawadata idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun kaje kai da ubangiji naka ku yaƙi mu muna nan a zaune ba inda zamu wa qalat al yahudu yadullahi maglula yahuda suka ce ai Allah marowaci ne Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu an kukume hannayensu ma'ana an kuma tsine musu dangane da abin da suka faɗa shi yasa malam Usaimin rahimahullah yake cewa a halittar Allah babu marowaci irin ba Yahudi to ne zai ce a suna ba da gudunmawa fa a duniya an samu matsaloli ya ce akwai wani abu a ƙasa Yahudi baya aikin banza walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kuma a gaya min kasashen musulmi inda suka je suka kai taimakon musulun ka cusa wato kiristanci ba suna kokarin dilmiyar da mutane ina fata an gane to wannan yake nuna hadarin yahudawa da abin da suke yi dinnan yanzu ba abin mamaki ba ne to wannan aya abin da ya faru bayan Allah ya tsamar da annabi Musa da ɗan uwansa Harun da su Yahuda wannan daga kaidin Fir'auna daga sharrinsa Allah ya nitsar da Fir'auna da mutanensa a kan idan Yahudawa bayan Allah ya tsamar da su ba a yi nisa ba Shi ne suke cewa annabi Musa bayan sun zo gaɓa ruwa suka samu wasu suna bautar ɗan maraƙi suka ce ya Musa mu ma ka sanya mana abin bauta kamar da waɗannan suke bautar ɗan maraƙi tun ba a je ko ina ba Don Allah ya nuna mana sharrin ba Yahudi wa kaulu ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma fadin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sababbin musulunta ne ba su daɗe da musulunta ba aka tafi jihadi da su to lokacin da manzon Allah yake halin tafiya zuwa wannan jihadi sai wa'annan sababbin musulunta suke cewa manzon Allah اجعل لنا ذات عنواط كما لهم ذات عنواط وما يا رسول الله كسنيا من بشيا da za mu rinka rataye ta mu suna ba mu nasara kamar yadda mushrikai suke da wasu bishiyoyi in dai sun je sun rataye ta su to wannan bishiyoyin suna ba su nasara فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر wannan litta'ajjub ne fa abin mamaki da idan wani abu ya ba da mamaki sai a yi kabbara muku yanzu tafi ake ko raf raf raf shi ne tura suka kawo inna hassunan tabbas wannan abin da kuka faɗa hanya ce ko hanyoyi ne ultum da kuka faɗa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa hannun da ya dace da shi kama qalat banu isra'ila li Musa kamar yadda Yahudawa suka gaya wa annabi Musa abinda Yahudawa suka gaya wa annabi Musa kafirci ne ko ba kafirci ne? sai maza Allah ce kuma da kuka faɗi wannan yayi daidai da wancan sai dai wayancan kar ku manta an ce da ilimi suka yi ko wayannan fa da jahilci dan basu daɗe da musulunta ba shine kurin bambanci ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana abin bautawa kamar yadda wa'yancan suke da abin bauta koma bayan Allah kala sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne masu jahilci masu wauta da hauka da rashin hankali sai manzon Allah ya ce la suna na man kana qablakum ga lamul kasmi ga nuna tauki tabbas wallahi wannan al'umma tawa a cikinsu za a samu waɗanda za su bi hanyar yahudu da nasara wa hadha yadullu ala anna musa wa muhammadan alaihi salatu wa salam kada ankara zalika gayatul inkar sun ƙi abin da mutanensu suka aikata kai matuƙa wajen ƙi wa hadha huwa al kuma wannan dama shine abin da ake nema duk lokacin da aka zo da shirka a yi inkarinta fa inna hazaini nabiyaini karimaini lam yuqirra aqwamahuma ala hadha talab wa'annan annabawa manya manya ba tabbatar da mutanensu akan abin da suka nema ba allazi talabuhu abin da suka neme shi bal an karahu a sun ƙi sun yi inkarin wannan abin sun musu wa'azi وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل wasu daga cikin wato ‘yan bida'a wato ma'ana sun kawo shubha dangane da wannan dalili faƙala inna sahabata wa banu isra'ila lam yakfuru bi zalika cewa ai su yahudawa da kuma sahabban manzon Allah ba su kafirta ba dangane da abin da suka aikata wa jawabu hadhihi shubha amsa dangane da wannan shubha anna sahabata wa banu isra'ila lam yaf'alu zalika sun nema ne ko sun yi saboda an musu wa'azi hina laqaw min ar-rasulayn al-karimayn inkara zalika yayin da suka yi suka gamu da wato inkari akan hakan daga wayannan manya-manyan manzanni guda biyu ai su sun gamu da inkari ne ku ba wani wanda ya muku inkari kuke yi za mu koma sama wa min dalili ala zalika aidan ma haka Allah an bani Isra'ila ma islamihim wato abinda Allah ya hakaito mana ya labarta mana dangane da Yahudawa tare da musuluncinsu wa ilmihim wa salahihim tare da ilminsu da nagartarsu annahum qalu li Musa suka ce wa annabin Allah Musa alaihi salatu salam. ij'al lana ilahan kama lahum aliha kuma ka sanya mana abin bauta koma bayan Allah kamar da wayancan suke da abin bauta wa qawlu unasin min sahaba da faɗin wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah ij'al lana zata anwatin ka sanya mana mu ma bishiya fa halafa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya rantse anna hadha naziru qauli bani isra'ila wannan kishiyar maganar yahudawa ce daidai da daidai irin wai naziru ba kishiya ba irin maganar wato ma'ana yahudawa ce da suka gaya wa annabi musa ija allana ilahan ka sanya mana mu ma abin bautatawa walakin lil mushrikina shubhatun yudluna biha inda hadhihi al sai dai su yan bid'a suna da wata shubha anan da suke kafa hujja da ita dangane da wannan labari wa annahum yaquluna suna cewa inna bani isra'ila lam yakfuru bi zalika ai su yahuda ba su kafirta da yin hakan ba wa kadhalika allazina qalu lin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma wa'anda suka ce wa manzon Allah Allah na zata anwatin lam yakfuru su ma ba su kafirta ba fal jawabu an naqula inna bani isra'ila lam yaf'alu zalika ai ba su yi ba وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا ذلك ثم بس كتابا ولا خلافا babu sabani anna bani isra'ila law fa'alu dhalika lakafaru da sun yi da sun kafirta wa kadhalika la khilafa fi anna na nahahum an-nabiy sallallahu wa alihi wa sallam law yuti'uhu ba dan sun bi manzon Allah ba wattakhadhu zata da na nahyihi kuma suka riki wannan bishiya bayan manzon Allah ya hane su la kafaru da sun kafirta su ma wa hadha huwa al-matlubu wannan shine dama abin da muke nema wanda ya aikata su ko busi ba walakin hadhihi al-qissa tufidu anna al-muslima sai wannan la tana ba mu fa'idantar da mu shi musulmi bal al'alimi. alimi a'a masani Kad ya fi anwa'in mina shirki yakan fada wani nau'i na shirka la yadri anha bai sani ba fatufidu ta'allum to anan akwai wato ma'ana amfanin koyon ilimi zuwa makaranta wata harus, da kuma taka tsantsan wa ma'arifati anna kaular jahili da kuma sanin faɗin wato jahili da yake cewa A tauhidu fahimnahu ai muna da tauhidi mun fahimci tauhidi Annahazamin hadha min akbaril jahali wannan shine mafi girman jahilci wa makayidi shaitan kuma shine mafi kaidin shaitan da yake wa dan adam har kaji yana da kan kirji cewa shi ai ya fahimci tauhidi ya sa lamba hadha shuru'un fi bayani ma tufiduhu hadhihi al-qissa sai wannan shiga ne dangane da yi mana bayanin abinda da wannan kissa take amfanarwa take fa'idantarwa A'a a'ani qissatal anwat wato ƙissar wannan bishiya wa bani isra'ila da kuma yahudawa min alfawa'idi wato ma'ana daga cikin fa'idodin da suke fa'idantarwa alfa'idatul ula fa'ida ta farko annal insana wa in kana aliman shi mutum ko da malami ne shi kad yakhfa alaihi ba'da anwa'i shirki yakan boyi a gare shi wani ɓangare wato ma'ana na nau'o'in shirka wa yujibu alal insani an ya ta'allama wannan yake wajabta ga mutum ya je makaranta kamar yadda muke zuwa din nan musan menene shirka menene tauhidi wa ya arifa ya yi sani hatta la ya ka'a fi shirki ta yadda ba zai fada cikin shirka ba wa huwa la ya dari bai sani ba wa annahu idza qala ana a'rifu shirki aini na san shirka wa huwa la ya'rifuhu wato kuma alhalin bai sani ba kana zalika min akhtar ma ya kunu alal abdi. wannan shine mafi haɗarin abin da yake kasancewa ga mutum bai sani bai ce ya sani li'an hadha jahalun murakkab la yadari la yadari annahu la yadari bai sani ba bai san bai sani ba shine jahilun murakkab wal jahalul murakkab sharrun min al jahalil basit jahili jahilci murakkabi shine mafi sauƙi wato dangane da jahilci basit la yadari wa huwa annahu la bai sani ba kuma shi ya san bai sani ba li'annal jahila jahalan basitan domin dukkan jahili basit ya ta'allam yana ƙoƙarin ya sani wa yantafi bi ilmihi kuma ya amfani da iliminsa wa ammal jahilu jahalan murakkaban amma wanda yake jahili jahili murakkabi fa innahu yadhunnu nafsahu aliman kullum yana ganin kansa shi malami ne wa huwa jahilun alhalin kuma jahili ne fa yastamirru fi ma huwa alaihi min al'amal zai ci gaba da abin da yake kai na aiki al-mukhalifu shari'a wanda ya saba wa wato ma'ana al-mukhalifu wanda ya saba wa shari'a al-mukhalifu wanda ya saba wa shari'a وتفيد أيضا wannan kisa tana fa'idantar da mu kuma annal muslima al-mushtahida musulmi mai ƙoƙari ya sa lamba ƙauluhu wa yufidu aidan annal muslima al-mushtahida ila wato ma'ana har zuwa ƙarshe هذه هي alfa'idatu saniya wannan ita ce fa'ida ta biyu annal muslima idza qala ma yaqtadi al-kufra shi musulmi idan ya faɗi abin da yake iya bayuwa zuwa ga kafirci jahilan bizalika yana mai jahiltar hakan summa nubbiha fantabaha sai aka faɗakar da shi kuma ya faɗaka wata ba filhali ya tuba a wannan lokaci fa inna zalika la yadurruhu wannan ba zai cutar da shi ba li'annahu ma'azurun bi jahalihi wato wannan yana da uzuri bisa wannan jahilci nasa wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da ran zai iya amma law tamarra alama alimahu min al-kufri yayin da ya ci gaba a bisa abin da ya sani cewa wannan abin kafirci ne fa innahu yuhkamu bima taqtadihi haluhu to a nan za a yi masa hukunci da halin da aka same shi a kai in yana wannan aiki za a yi masa hukunci da kafirci iza ta kallama bi kalami kufrin da zai yi furici da magana ta kafirci wa huwa la yadri bai sani ba fa nubbiha ala zalika ba, sai aka faɗakar da shi akan hakan ya tuba min sa'atihi a wannan lokacin annahu la yakfuru kama fa'ala banu isra'ila to ba zai kafirta ba kamar yadda yahudawa suka yi wallazina sa'alu Nabiya, sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi Watu tufidu wannan kissa tana fa'idantar da mu annahu laulam yakfur da a ce bai kafirta ba ya sa lamba Watu tufidu aizan annahu laulam yakfur ila hadhihi min al hiya al-fa'idatu ath wannan ita ce fa'ida ta uku annal insana shi mutum wa in kana la yadri an idan ya kasance bai san wani abu ba iza talaba idza tuliba shadidan idza talaba shadidan haka ne ko annal insana wa in kana la yadri an shay'i talaba yawa tsallake nayi wato sai na koma sama idza talaba ma yakunu bihi al-kufr idan ya nemi wato abinda wato ma'ana ya kasance a cikinsa kafirci ne fa innahu yaghludu alaihi taglizan shadidan za a kausasa masa kausasawa sosai لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه الله أكبر إنها إنها, إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم wallahi tabbas za ku bi hanyoyin wa'inda suka gabace ku hazwal quzzati bil quzza wato taku da taku daidai da daidai ba bambanci wato ma'ana gwargo daidai taku da taku ka san ai taku mutum zai taka kafarsa ya ɗauko ɗaya ya taka inda zai cire a ce akwai bambanci ai za a gansu daidai da daidai to haka a wannan al'umma ta manzon Allah za a samu wanda za su yi koyi da Yahudawa da Kiristoci Wahaza hadha inkarun zahirun wannan inkari ne a fili fa innahu yughallazu alaihi al-kalamu za a kausasa masa magana taklizan shadidan kausasawa mai tsanani kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda manzon mu yayi walil mushrikina shubhatan ukhra walil shubhatun ukhra mushrikai suna da wata shubhar daban yaquluna ya sa lamba walil mushrikina shubhatun ukhra ila ya'ani lil mushrikina al mushabbihina shubhatan abinda yake nufi da mushrikai yana nufi yan bid'a wa yan da wato ma'ana suke kawo shubuhohi to suna da shubu wata shubuhar daban ma'a ma sabaka tare da abin da ya gabata mina shubuhat na shubuhohi wahiya annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ankara ala usamata bin zaidin radiyallahu anhu ai manzon Allah ya yi wa usama inkari katalar rajula wato ya kashe mutum da an qala la ilaha illallah wannan ya faru ne a wani jihadi kamar yadda kuka karanta ko za ku karanta a cikin riyadus salihin tare da dan uwa malam abdullahi jesu to sai aka samu wani mushiriki yana ta kashe sahabban manzon Allah har Usama ya fake shi ya kansa da ya ga Usama ya kansa sai ya je fake da wata bishiya sai ya ce la ilaha illallah sai Usama ya soke shi da takobi sai ya mutu to bayan an dawo Madina mai baiwa manzon Allah labarin abin da ya faru a yaƙi yana ba shi har ya zo kan wannan abin da ya faru فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ينزيا أسامة كشي شبان لا إله إلا الله وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على أسامة من زعل الله بيقش بين ميمة وأن كلمة أسامة حتى قال أسامة هر أسامة سيدي da ya ce, Tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'adu sai da na kafin wannan wato ma'ana wato ma'ana kafin afkuwar wannan abin ba'ada wuku zalika kenan an shafe mudafu ilaihi wa niyyatu ma'anahu ko lillahi al'amru min qablu wa min ba'du to dai na haga qablu da ba an yi wa qabl rufa'a an yi ba'du rufa'a to akwai abin da aka shafe an shafe mudafu ilaihi aslamtu ba'du ba za ka ce ba'ada ba amma kana so ka ce sai ka ce aslamtu ba'da zalika wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wato shubhar ya kawo zai bada amsa akan ta umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun yi kalmar shahada wa amsalu zalika min al ahadisi da irin wannan daga cikin hadisai allati yastadilluna biha wa inda yan bid'a suke kafa hujja da su alaman qala la ilaha illallah ga wanda ya kalmar shahada lam yakfur ko ko la yukaffaru wala wala yuqtal la yukaffaru wala yuqtalu ba za a kafirta su ba za a kashe su ba wa in kana ala shirki min jihatin ukra ko da yana kan shirka ta wani ɓangaren wa hadha min al-jahl wannan fahimta ta yan bid'a jahilci ne babba falaysa qawlu la ilaha illallah munjiyan min azabin nari ai la ilaha illallah ba ita ce kurin take tserar da mai yinta daga wuta ba wa mukhlisan lil insani min shirki ba ita ce take kare take tsarkake mai faɗarta daga shirka ba idza kana yushriku min jihatin ukra matukar ta wani bangaren yana shirka za mu koma yaquluna inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ankara ala usamata qatila man qala la ilaha illa Allah yayi wa usama inkari bisa kashe wanda ya kalmar shahada wa kazalika qawluhu umirtu an uqatila an-nasa hata yaqulu la ilaha illa Allah wa ahadithun ukhra fil kafi amman da wasu hadisan daban wanda suke umarni mutum ya kame ga barin duk wanne wannan kalma kar ya cutar da shi da wani abu wa muradu ha'ula il jahala abinda wayannan jahilai suke nufi anna man qalaha la yukfaru wanda duk ya faɗe ta baya kafirta ba wato ma'ana la yukfaru wato ma'ana ba a kafirta shi wala yuqtalu ko ba a kashe shi walau fa'ala ma fa'ala ko da ya aikata abin da ya aikata fa yuqalu li ha'ula'i al-mushrikin al ana faɗa ga waɗannan 'yan bid'a jahilai ma'alumun anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qatala yahuda abu ne sananne manzan Allah ya yaƙi yahudawa wa sabahum ya ribace matansu da 'ya'yansu wahum yaquluna la ilaha illallah suna faɗan la ilaha illallah wa anna ashaba rasulillah sannan sahabban manzan Allah ƙatalu bani hanifata sun yaƙi kabilar bani hanifa wahum yashhaduna allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusalluna suna sallah wa yadda'una al-islama kuma suna da'awar su musulmi ne wa kazalika allazina harraqahum ali bin abi talib bin nari haka yan shi'a wanda ali bin abi talib radiyallahu anhu wa ardahu ya kona su ya sa lamba qawluhu fa yuqalu li ha'ula'i al juhal shubha hadha shubha wannan shine amsa na ita shubha allati awraduha awradaha ha'ula'i juhal wato wanda wacce jahilai suka kawo cikin abin da ya gabata wa jawabu ma amsa akanta abin da zai zo amsa kanta dangane da abin da zai zo awwalan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qatala yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illa Allah thaniyan anna sahabata qatalu bani hanifata wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yusalluna wa yad'una annahum muslimuna suna sallah kuma suna da'awar musulmai ne salisan أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يشهدون أن لا Ilaha إلا الله wato sun kasance su ma suna masu shaidawa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya wato ma'ana sai Allah wa ha'ula'il jahala wa'annan jahilai muqirruna suna masu tabbatarwa anna man ankarar ba'asa kafara duk wanda ya yi inkarin tashin alkiyama ya kafirta wa qutila kuma wato ma'ana za a kashe shi walau qala la ilaha illallah ko da yayi kalmar shahada wa anna man jahada shay'an min arkanil islami kafara wanda ya inkarin ɗaya daga cikin wato rukunan musulunci biyar ya kafirta wa kutila za a kashe shi walau qala ko da yayi kalmar shahada fa kaifa la tanfa'uhu ta yaya ba za ta amfane shi ba idza jahada far'an min al-furu'i yayin da wato ma'ana ya yi inkarin wani reshe daga cikin rassa na hukunce-hukuncen shari'a watan fa'uhu idza jahada tauhid amma kuma za ta amfane shi in yi inkarin tauhidi kaga ba zai yiwu ba tunda an ce wanda ya bar sallah ko ya yi musun azumi wannan far'u ne an ce wato la ilaha illallah sa ba za ta amfane shi ba amma kuma wanda ya shirka in ya faɗa kuma za ta amfane shi wani irin wauta ne wannan allazina huwa aslu dinin rusuli wa ra'asuhu shine wato asalin addinin manzanni kuma shine kololuwa qauluhu wa ha'ula'il jahala muqirruna anna man ankara ba'asa ila hadha ilzamu li ha'ula'il juhal wannan kafa hujja ne ga wayannan jahilai wa ihtijajun alaihim da kafa musu hujja bi misli ma qalu bihi da irin abin da suka faɗa faqad qalu inna man ankara al-ba'sa fa innahu yuqtalu kafiran duk wanda ya inkarin tashin alkiyama za a kashe shi kuma kisa bayan an kashe shi kuma kafiri ne wa yaquluna man jahada wujuba shay'in min min arkanil islam wanda ya inkarin wani bangare na rukunan musulunci shi ma haka fa innahu yuhkamu bi kufrihi za a yi masa hukunci da kafirci za a yi hukunci da kafircinsa wa yuqtal za kuma a kashe shi wa in qala la ilaha illallah ko da ya ce la ilaha illallah fa kaifa la la yukfar wa la yuqtalu man yajhadu man tauhida ta yaya ba za a kafirta a kashe wanda ya inkari ya musu tauhidi ba allazi huwa asasu dini wato shine tushen addini wa in qala la ilaha illa Allah afala yakunu hadha ahqqu bitakfir bala mimman jahada wujuba salah wanda ya yi musun tauhidi ba shi ya fi cancanta da kafirci ba fiye da wanda ya yi musun wajabcin sallah au zaka wato ko zakati ko kuma wato ya yi musun wato ma'ana wajabcin zakka wa haza ilzamun sahihun wannan kafa hujja ne tirsasawa mutum ya wato hujja ne da kansa wanda yake ingantacce la da anhu wanda babu makauta babu wato hanyar kaucewa ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث sai dai wato su wa'ancan makiya addinin Allah ba su fahimci ma'anar hadisan ba fa amma hadisu usama fa amma hadisu usama anhu amma hadisin usama fa innahu rajulin idda al-islama ya kashe mutumin da ya da'awar musulunci bi annahu zanna da sababin shi wato Usama yana zaton annahu madda al-islama illa khawfan ala damihi wa malihi babu abin da yasa ya faɗi wannan sai dan tsoron jininsa da dukiyarsa والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه abinda manzon Allah